كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية lamarin ba kamar yadda wannan jahilin yake surantawa ba ne tabbas idan har bai kame daga cutar da mu da ƙaryata shi ba tabbas sai mun kama shi mun janyo daga makwarkwadar kanshi da ƙarfi zuwa wuta